Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi. A daju, ina ga cikin fito a fusa cikin yin ina za ki je haka? Raina ne a ɓace. Shi kenan ni na zama an maida ni hoti ho. Shi kenan ni an maida ni gaula a rayuwata. Shi kenan ni yanzu kullum ba da kwanciyar hankali. To wai ke da waye ne hajiya wa ɓata miki rai. wallahi tallahi duk wanda ita bani na rantse da Allah bani da sanya sai na ma wallahi wallahi tashi su zan gaba ɗaya ina gani wai mafi sauki in tashi su wai ke da yan hayan ki ne dama da waye dama ni da su ne ma ai lafi ki ne ai lafi ki ne ne hakurin ne hakurin ne hakurin ta kurma yayi haka hakuri hakuri ba irin hakurin da ba na yi wallahi wallahi wallahi laifin ki ne da suka bar suke suka samu dama har suke cin kashin suka dama gidan nan wallahi da dani suka haɗu da sun shiga tattayin su da duk nayi maganin su wannan kake yi ah. me ba na yi halo kokon na yi gwade ba abin da ban ba sun ki to me kuma zan yi musu ai na ga miki ba wani abu da kike wallahi in ni ne muzura zan musu ko zare musu idan zan yi ai dan haya zuma ne sai da hayaki dan haya kuma kamar ina lakwalakwa ne na yadda a ah, kuma dan na rake kenan ni ya bursa suke burge ni da na baki shawara take dauka a ayo a baka sani ba yawon duniya ta ne a banza ne wacce ah, wace kasa ce wannan yar iska kafar wannan tsinanniyar kafa ba ta taka ba na sani a wannan kafar da kake ganin ta ta taka kaya ta taka yashi ah, ba inda ba a kasar da ban taka ba a duniya ne. Ai sa ke da inda da baki shawara to tuni yake miki. Saboda haka ido nan a bude ike ni ma duk abin da aka dora ni akai to akan gwada ban haka sani. ai wallahi da a hannuna suke waye yin hayan naki da muzurai ka da ringa musu da tun sun shiga tattayin su Allah shawara ka tayi a to kuma Allah shawara ka tayi to ni yanzu nan baya ma zan je nan wajen mai gudan mai anguwa ni kuma nan zan tafi gidan Aminiya ta tambaya a Allah sarki tambaya tana nan tana nan Allah sarki je ba yau a da ma mana rayuwa ke na yi to dan Allah in kin je ki ce arziki haka muke da ita kin gashe mu da ita zan ga mata ai ni ma ta wajen nace ni ma mai unguwan muna mutunci ka gaida mu azai je in Allah yarda ai da daurin gindin san ba ka ba da tana ai ah ai mai unguwa haka mm. idan sa haka yake kuma hannun sa haka yake ah shi ai ko za ka yi shekataka ma in dai ka zo kai gaisuwa kai biyayya shikenan kuma ke gashi hannun jike ma haka yake eh ai shi ne

gaskiya ya kamata a duba mumini irina da kake gani zan yi abin da za a ji kunya ko a bi min na ko kuma a mutu da liman da na'ibi da mamu kowa halin sai sallace da halin gidan wallahi tun daga abin da hajiya ta faɗa mu za mu shiga daga ciki amma wannan bawan Allah kai shi a a duba kwakwalwar shi a kai ne kai ma da Musa kai a yau kuma nan zan ta da tsiya sai ka sake ta Allah Amadu Malam Amari. Everybody sit down. Yanzu ba za a saurari abin da zan faɗa ba. Kai ku tashi hankali kace zaka faɗa. Iskoki na Allah za su tashi da kai. Allah ya san da ebe ba ba. Kai. Ah! Ah! Look. Look. Look. Wanda ba zai iya. baka magana. Duk irin da ake baka baka kai Wanda ba zai iya biyan haya ba. Ka Eh? Hajiya ta dawo kenan ko? Salamu alaikum. Wa alaikum eh. salam. Idan ba da larura fa zama da fasiki fa haramu ne. Na salam. Muna zaune da fasiki muna zaune da kai haramu ne. Ta san mun daga kofar daki. Tashi. Ni. Tashi daga kofar daki. Ni ba a can. Bayanin dai eh, gaskiya ne. Tashi. Gaskiya ne. Oye oye. Eh. Akwai wa'annan nake dan bubbun bashin bread yalla bai. Kamar na fara kuma. Ai ba su bread nan sun zo sai fa na ba su nake kafa wani. Ai. Wallahi. Wannan ai gwara ki jefo mana ba. Ma Matan da kin da kila sai samun na ba abu my dear hmm, yalla bai kuɗi nake yi me eh, eh yan kudade na nake so kamar kwana ne zaka kan kar kuma da Allah bar in jiyo kanka eh. saboda na ga alamun an rena min hankali ko eh. an dauke ni ban san abin da nake ba ko shine ka zo nan kai ne a wakilin hajiya I'm looking for your right. That's why. Ban ba. Eh. Okay, okay. Okay, cool down. Cool down. Cool down. Kai na fa fi kama gari fa. na fafi kama gari don ni in na tashi shaye shaye na hakkwata nake sha saboda na bugu ko in jika jarida ko in sha kakin kadar ba karamin dan ta'adda ba ne excuse na excuse me hold it hold kai why why why bai da ba 我爱你 baby 我在你以为爱的更爱你 na taso ku kuna bacci to wai wai lafiya cikin daren nan ka taso yalla bai ku haƙuri da na taso ku kuna baccin nan a gaskiyar magana zaman mu na gidan nan nake so mu maganin matsalolin da suke faruwa a gidan nan amma kullum mu ne a cikin matsala hmm? na mamaki ni ai na tsammanin ma barayi ne suka shigo gidan saura ka dan bana auno albarushi da na kowa kin na bi ko zan auna ne na ji murga ka kuma kai kawai daga jin magana sai ka ɗauko bindigan ka ah, haba to yalla bai matsalolin da suke damun mu a gidan nan ya kamata mu san meye mataki mu dauki mataki kwakwara akai domin ka ga mai shayi Amadu matsalolin gidan nan fa suna da yawa wanne daga ciki yake magana a ah, ai duk matsalar take afko a gidan nan ai kowa ya sani Amadu ba wai magana nake akan sace-sace da suke faruwa ba to bayan satar ana zuwa sata ah. kada ka gano gorayen da suke dan ɗaya ba a gidan nan. Aha, ai ba ɗaya ba ɗaya ba nake gaya ma ba masu shiga ɗakuna a eh, gidan nan gurin matan nan da muke tare da su. Shi duk ba ɗaya ba ɗaya ban bane ba. Eh, ai na san shi. Gidan da ba da dangi ka zama ba. Su gaya mu cewa wani ina shiga ɗakin ina yin satar fage. farai kuwa. Kwarto nan fa. Kwarto fa. Kwarto. A nan. Wai kai kai duk abin da ake baka taɓa sani ba. Amma aiki na bai ƙara ba kuma ka kasa kama irin wani irin wani iska. Barin gaya ma duk ran da ka ji da dare kaji ana yes yes to wani abu ake ciki an riga abin da nake so ku gane sai ga mun in musa usur mai masa ba cin kamu a a yalla bai ba na so a ce ni kadai ka gani kadai za a iya cewa ne masa sharri amma eh. so nake idan ku ya nuna muku domin ni na ganshi muraran amadu ni na ganshi ka ganshi na ganshi waye ka ce ma mutum ɗaya ne ai na so waye ni ba na so na fi so mu je da ku ku ganshi wa kama ku tabbatar da wane ne amma ni ba zan gaya muku da baki na ba ba dai wannan yaron ilu da muke zargi shi bane ba yo wannan ilu ga ilu muna tare da shi mai shayi ranka ya dade idan baka bai kowaye ba mm. a guna kai ne abin da yasa ranka ya dade wallahi baka faɗa maka ne abin da yasa na kira ku na bari sai da na tashi daga shayi na ke ran yan tsakar dare saboda na san kai yalla bai ka san kimiyyar kama mutum kai ko malam ko da addu'a ah. in Allah to to daki daki yake bi in ya shiga nan dakin gobe nan ah. zai fada da shi nan ya mu wannan kwafa take kowa ita ma gani ne yana dukan kofar ta da ya gana shigo kaman nan shiga ban daki sai ya koma dakin su to ni na daki yake bi daki daki yake sai ka sai mai raba kudin receipt ni tsoro na yaje haike wa gardi kaga a a yanzu dai menene abin yi eh to abin yi kawai labewa za mu yi mu kama shi da kanmu ku a kama shi ku ganshi a'a ni na da shawara yau gobe shawarka yau mu bar shi ka san irin wannan abin in mutum in kamar amai ne eh, kamar kumallo ne in ya taso sai mutum yayi wannan gaskiya ne in ya gama in ya fito sai ya faduwa idan mu mu bashi ya gama iskancin sa ba mun san dan iska ne to ai kamar kumallo ne to ai baka gane ba amma kuna ƙara barin da wake wallahi idan muka ce mun kaga malam ku bani rike mu rike ce ku bani shi kai kai mai shayi ka tabbatar yana na tabbatar yana ɗakin. to za mu samame akwai mhm. abin da muke aikin dan sanda samame eh. ina son ku ba hankali to kar ai mugun motsi ya je fito to abin kar mi nisa da kofar ɗakin sa in kai nisa da kofar ɗakin sa idan ya fito sai shi shar zaimar ha kofar fere har wannan kofar ka duba ba kaman bulaliya amma ne ma yake kai dalla kai ka kai la dalla ba eh mu je ku mu muna muna zaune muna zaune ka tada kofar nan hada kofar ya yade ku je mana Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.